سنده ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترى وتر رجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin jawami ulfawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na hamsin da hudu da kasa bismillahir rahmanir al-hasan rasulullah al Allah ya basara amma ya ce ma min yawmin yashaqqu fajr babu wani yini wanda al ke ketowa a cikin sa Allah wa yunadi face illa wa an yi kira ya ibn adam من الذي ينادي إلا هو ينادي اليوم أنا خلق جديد نعم نعم ما من يوم ينشق فجره babu wani yini wanda alfijir din shi ke ketowa face shi wannan yinin ya yi kira ya kai dan adam ni fa sabon halitta ne in ji wannan yinin ni sabo ne wa ala amalika shahid kuma wa ana shahidun ala amalikum kuma ni mai shaida ne akan aikinka duk abin da ka aikata a gabana aka yi Kina shaida tazawwad minni kayi guzuri daga gare ni fa inni idza maghaytu domin lalle ni in na wuce fa la ubu ila yawmin qiyamah ba na tsara dawowa har tashin kiyama an gani kaga karatun da muka yi yau din nan to gobe abin da gobe wani rana ne daban in wannan yini ya wuce namu na yau ba zai ƙara dawowa ba idan mutum ya yi hasaran shi ya yi hasarar shi kenan ila yau kiyama eh. Khalil قسم الخليل بن أحمد الوقت على ثلاثة أطلق خليل بن أحمد يا كفى لوكتي كشي أكو وقت مضى عنك lokacin da ya wuce gare ka ba zai ƙara dawowa ba har abada na biyu lokacin da kana cikin yanzu kamar yanzu gashi muna cikin karatu to ka duba yadda a hankali a hankali zai fitar gare ka yanzu lokacin a hankali sai a ji an ce yanzu an kidar da karatu kowa ya wasu shi nan lokacin ya riga ya wuce sannan lokacin da kai kana jiran zuwansa zai iya yiwuwa ba za ka cin masa ba ko lokacin da mutum ke jira mutum ke jira ina ce gobe zan yi kaza ko an jima zan yi kaza to kila mutum ba zai kai an jima ba sai na ce a rayuwa su fi tamaman aula ba da su kama wannan ya dace cikakken dacewa magana wasu sashen masu hikima lokaci kamar takobi ne illam tasa'u tasa'uka idan kai baka yanke shi ba shi zai yanke ka idan baka fa'idantu da shi ba shi zai fa'idantu da kai Allah Allah fil ikhlas eh an shudukum Allah fil ikhlas ina gama ku da Allah ina gama ku da Allah game da ikhlasi a tsarkake niyya da zage damtse na kokari a zage damtse na kokari wajen bautan Allah damtse na kokari wajen ainihin neman ilimi da sauransu saboda rimautuwa da abin da kake da iko a gare shi na ainihin second second da minute da minute a gani mutum kare yadda second guda ya wuce masa ko minti guda ya wuce masa ba tare da ya samu ilimi mai amfani ba halakokin karatu suna da yawa akwai majali na ilimi ga malaman sunna ko ina suna ta karantar da addini ga kuma littattafai na cikakku ga sunan a sauke wannan littafi a sa wannan a sauke wancan a sa wancan kuma ga manyan malamai nan sun bude kirazansu kafin gidajensu sai da suka buɗe girji suna maraba da duk mai son karatu kafin su buɗe gidajensu sai da suka fara buɗe girki su tukuna walakin iyaka sun ma iyaka sai dai ka shedinka sannan ka shedinka daga miyagun malamai kada ka ji an ce majalisi na da yawa kafin ka je majalisi ka tabbatar majalisi ne na salafiya ka tabbatar malaman sunna ne masu karantar da madaran sunna kada ka je majalisi na sufaye majalisi na shi'a majalisi na yan qur'aniyun majalisi na ikhwanul muslimin majalisi na sururiya majalisi na kaza ya zan majalisi ne wanda ake karantar da sunna madaranta alaika min manhaj al-adl as-safi kalizimci mashaya mai dadi tatacce mashaya mai dadi tatacce an kamanta aqida ingantacce da manhaji ingantacce da mashaya mashayan nan kamar a ce rijiya ko rabi idan ruwan an zuba guba a ciki duk wanda ya sha zai cutu karanci ya cutu ko ya mutu ko amma idan ka sha mashaya tatacce mai tsarki ba mai daɗi kaga za ka amfana to in mutum zai yi karatu ya tabbatar ya shawo karatun nan a wajen malaman sunna masu aƙida mai kyau masu manhaji mai kyau sannan kuma suna aiki da karatunsu duk mutumin da karatu ya yi gabas ya yi yamma baya halatta ka yi karatu a wajensa sai ya zama to yana tabbaka karatun kamar yadda yake faɗa haka yake aikatawa daidai gwargwado da Allah ake neman dacewa idan sai daga cikinmu ya karanta tarihin magabatanmu Allah ya musu rahama yadda suka aiwatar da lokutansu kuma suka fa'idantu da lokacin an gani sun aiwatar da lokacin yadda ya dace kuma sun amfana da lokacin to lalle mutum mamaki zai kama shi da rudewa ya ga inda waɗannan mutane ba sa yarda wani lokaci ya wuce a banza kuma mutum yana a wajen siffanta irin halin saboda irin sakacin da shi yake da shi a yanzu da kuma takaitawa mutane yanzu na da sakaci sukan yi hasarar lokaci mai yawa kaga mutum ya bata lokaci mai yawa ba wajen bautan Allah ba ya bata lokaci mai yawa ba wajen karatu ba ba wajen abin da zai amfane shi ba Isma'il al-Imam al-Zahabi fi Siyar saurari Imam al-Zahabi a cikin Siyaru Alamin Dubala tarjuma li Muhammad bin Abdul Baqi yana ba mu tarjuma tarihin Muhammad bin Abdul Baqi ma a'lamu anni bay'atu sa'atan min umri ku ji wata magana ce hmm. ni ban sani ba cewa na taba tozartar da wani sa'a na rayuwata shi bai taba yadda wani lokaci ya wuce ya tafi a banza ba cikin shagulgula ko wasa duk wani shagali da bai shafi addini ba bai shafi riba ba to bai taba fata lokacin shi a kai ba to sai ka auna da kai da wannan bawan Allah yaya amma wani zai iya bude baki yanzu kaga an kira wani babban malami na salafin ya zage shi a gane irin hidiman da wa'annan mutane suka yi wa addini sun ba da lokacin sun ba da ransu sun ba da jikinsu wajen ganin addini ya ci gaba kai kuma kana kwance da kayi hamma kawai sai ka an tayo zaki mafi yawan abin da muke aikatawa yanzu fasa lokacin ya fi aiwatar da lokacin a gare mu an gane to ga irin wannan mutane yanzu a ina za same su in an ce ka kawo mutum iri mutum sai irin shi shi a kanin shi bai taɓa ɓata lokaci a cikin wani shagali ko wani wasa ba to mu ba waye zai iya rantsuwa a nan wajen haka a wannan majalisin wani ce na ran ya miƙe ce na rantsi da Allah wallahi tallahi ban taɓa ɓata lokaci na akan wani shagali ko wasa ba ba zai yiwu ba na'am ذكر عن الحافظ أبي نصر السجري فما أن أن أنبتوا لك الحافظ أبي نصر السجري توفى سنة 404 واللي يا رسول shekara hijira annabi na 444 an karbo daga abi ta al-habbal to yau kan inda abi nasr al-sadri yace abu isa yace na kasance wata rana a wajen abi nasr al-sadri sai ya kwankwasa kofa fa duk kalbab kenan sai ka kwankwasa kofa sai na miƙe na je na buɗe kofan sai wata mata ta shiga dama ya halatta a kwankwasa kofa kun sallama kawai in mutum ya zo ko ba, in ya ce assalamu alaikum ya halatta ya kwankwasa ko bai halatta ba ya halatta a kwankwasa an gane ku idan muna duba tarihin magabata za mu ga cewa bayan sallama kuma ana kwankwasa na. sai wannan mata ta shigo sai ta fitar da wani jaka wanda a cikin jakan akwai dinari dubu dinari dubu nawa ne dinari da yanzu nawa ne rubu dinar Eh? to mu ce dubu talatin ina za mu iya lissafi mu ce dubu talatin to dubu talatin su hudu 120,000 dubu dari da ashirin so dubu tu miliyan nawa dubu dari da ashirin so dubu eh miliyan goma sha biyu da kai ba ya bugo da waya abin da ke ɗauke to ko su kaga dinari ɗari da ashirin to dubu eh biliyan ɗari da ashirin a mun bai da shi naira ne ba mun bai da shi naira ne yanzu miliyan ɗari da ashirin dinari ashirin miliyan biyu yanzu dinari da nauka ce a an ce rubu dinar dubu talatin to dinari daya zama dubu dari da ashirin kenan dinari da dubu dari da ashirin dinari ashirin ba dubu dari da ashirin so ishirin da kan miliyan biyu ba dubu ɗari da ashirin so ashirin ya kai miliyan biyu miliyan biyu eh, ya miliyan dubu ɗari da ashirin so dubu eh? miliyan nawa miliyan ɗari da ashirin ya kai ko to ka gani mace a saurara ya mace ta kawo wannan kudin ba a cikin jaka kawai ta kawo shi ta kawo ta ajiye a gaban mallam na bai na yadda sai ta ajiye a gaban mallam ta ce an fi ka kamata ra ta ce ka yi infaki ka ciyar da wannan dukiya da yadda ka gani wannan kudi naka ne halar halar yadda ka gara maka yi da shi malaman maksud ito mai ne kin kawo mun kyauta akan bi ala ta tazawwaju aure ni ne kawai abin da ke so kenan eh? wannan kuɗi shi na ba kuma ka aure ni wala hadatha li fi zawaj amma ba wai ina da bukatar aure bane akar makalla wala ba wai na damu da aure sha'awa sha'awa ya kama ni bane la walakin la asma sai dai ina so aure ka ne kawai dan ma hidima in samu albarkan ilimi kawai ya zama to kawai a ce ga ni nan ina hidima ga malami na shikenan kawai amara da akhdi al-fis wa anta sai ce mata baya son kuɗi ce ki tafi da kuɗin ki ki tafi da biliyan nawa ki tafi da miliyan 120 ki tafi da shi sai ce ta ɗauki jakanta ta juya ka tafi abinta an gane wani ku ya ce ɗauki jakanki in dai sai na aure ki za ki ban wannan tafi da abinci na wata gani to ina yanzu da 'yan siyasa ke ba da miliyan 20 miliyan kaza miliyan kaza malami ya rikice daga ya fito fili yana ta kamfen Hmm? kuma kamfen din malaman suna cewa su ne suka fi sanin wanda ya dace to sai kuma gashi suka kashi hudu to wane ne ya dace a cikin guda hudu wannan ya yi kwankwaso wannan ya yi aci wannan ya yi eh, tinubu wannan ya yi har ita wuri ba akwai kaga to sai a cikin nan wajen an ce malami shi ya fi sanin abin da ya dace har wani wani ma yana cewa to tunda har malami zai iya zai iya jagorancin ka sallah ya jagorance ka aure ya jagorance ka za to ba zai jagorance kan siyasa ba hmm? yanzu da kai da malam waye fi sanin wanda za ka zaba wani lokaci ba fi sani wani lokaci fi malam sanin ma sauran asiyar din ma an gane wani lokaci shi malam ba bai mu'amala ka zan kwarya da kwarya ne malam zai san malamai ko mai kuɗi ya san masu kuɗi dan siyasa ya san yan siyasa a yau shi malami wanda ba dan siyasa ba ne zai gano ma yan siyasa ya san sirrinsu. su ta yaya shi ma yanda yanda ya san dan siyasa daga nesa da dan siyasa bai kai ziyara wani san ba wannan dan bayanin da ya kawo a cikin jaka shi ne abin da ya sani shi da gaskiyar magana amma wai sanin shi a ce ya yi mu'amala da shi ya san a kidan shi ya san manhajin shi ya san halin shi ya yi mu'amala da shi wani kwata-kwata bai taɓa ganin shi ba sai san da siyasa ya zo saboda dai kawai wani buri ke ga an ce ni ina yin wani kuma ina so mabiya na su yi wannan a gane wannan ba ake malami bane ya ce wai a ce wannan majalisin ya ce to ni yanzu a cikin ke so kowa ya zaba shi a gane zai yi wa a nan wajen kowa na da nashi ra'ayi ko ba kai saka ce wai kai kai ka gano mabiyar ka kai abin da gano musu karanta musu qur'ani da hadisi amma harkar duniya kila ma wani ya fi sanin duniya don siyasa duniya ne yau kai din na malami ba za ka yi da awon kafin kowa sanin addini kuma kafin kowa sanin duniya ba zai yiwu zai ba a lokacin da kake bayanin wani wani kallon ka kawai yake ta saboda haka yanzu an rikice ne gaba ɗaya ka duba an ce malaman za su jagorance kuma motoci guda hudu ne wani ya yi gabas wani ya yamma wani ya kudu wani ya arewa kuma duk an ce hanya duk za a kai ku ne tudun na tsira wani ya yi rami mako? Allah ya sauwaki to ba komai kawo irin wannan rikicewa ba saboda yanayin siyasa siyasa yanzu na kuɗi ne yanzu kawai yawa ba irin wancan siyasa ba ne yanzu kawai kuɗinka ne shagalinta to shi ga abin ya rikice wanda ma bai dace shiga siyasa ba yanzu ba ba yake a kanta ya rikice gaba daya an ce ana rikita mutane ne da abin duniya abin da baka taba gani ba sai ga an baka annan nan kama shi sun kaza sai kawai mutum ya fara san to ka duba bambanci tsakaninmu da su kaga wannan salaf mace ce ma ta kawo wannan halal din shi ne ya karba halal ba da ce mai yasa ko amma wancan ba batun san dole a zarge ka amma wannan ta ce dai kawai ya aure ta yanzu in ya aure ta wani zai zarge shi ba mai zarge shi ka kawo mai wannan biliyoyin kudin ta ce kawai aure na kawai ke so kai aure halal ne kuma ta rashi kyauta ولما صرفت قالت yayin da ta juya sai ce ya ce musu saurare ni ya ce na fita daga pakistan da niyan neman ilimi abinda ya sa na baro garinmu neman ilimi na je yi duk sanda na yi aure wannan suna ya faɗi daga gare ni yanzu da zarar na yi aure sunan ɗalibin ilimi ya rabu da ni an gari shi yanzu baya yana so sai ya samu ilimin sannan ya aure kama wallahi akwai wanda na sani ya ce wallahi karatun ma ba zai yi wasu ya yi aure ce wallahi malam karatun kada wani ban ganewa wallahi ya ce a a ya ce wallahi in ba na yi karatu wallahi yanzu ko na yi karatun a haka wallahi karatun baya shiga to kuma sai da ya auren kuma da ya auren na dai da ganin shi ce zaman shi a wancan lokacin ma ya fi alkhairi da tun da ya aure wallahi ya gudu da kaga da kayan auren kuma sai ka ce kuma yanzu ba dole ne ban doki wani iyalai dole ne akwai zuru dole akwai kaza sai na neman abinci to daga nan kuma daga neman abinci an nemi taron sarki an gani wa ma usiru ala sawabi talabi a. shay'a yace ba na iya fifita wani abu akan ladan neman ilimi ba wani abin da ya fi ladan neman ilimi daraja hmm. kaga maganar lukuman cewa la yudrikul hikmata man umruhu yaqdahu fi maslahati al-ahli baya cimma hikima mutumin da rayuwarsa yana wahala ne wajen maslahar iyalai to da ya samu ilimi kawai kudin da yake nema yaya za a yi a ci abinci to ya yi karatu wala yanalu ilma illa fatan khalid min al-ashgari wa shukri wa shuguli ba mai samun ilimi sai saurayi wanda ya wofinta daga shagulgula da kuma ah, khalid min من ولا ينال العلم إلا فتى خالي من ال... خالي من الأشجار وال من الأكال والأذن وال والشغل ba mai samun ilimi sai saurayin da ya wofinta daga nauyi da kuma shagali yace kuna jin labarin lukman al-hakim da a ce an jarabe shi da yawan iyalai da talauci da ba zai iya bambanta tsakanin yayi da zinari ba in an cire ga zinari ga yayi zai cire san bambancin su ba saboda ne saboda ya shagaltu da maslaha na iyalai wannan ko ba yana nuna kada ya aure bane na'am بسم الله الرحمن الرحيم على هدى من ربهم ورحمة والاختلاف ونعمة للأمة ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة wal istilafu ni'matun lil umma yace da imamu na malik da imamu ahmad da imamu shafi'i da abu hanifa al imam at-tabi'i wanda shi imam ne at-tabi'i an gane a cikin wayannan a'imma din ne farko daga cikin su an gane ku an ce wasu ce wa yayi karatu wajen sahabbai an ce ya gaba da sahabbai guda biyu ko uku sai dai abin da ya fi inganci shi ma ba tabi'i bane shi shi tabi'i tabi'i gini shi an ce shi ya girma imam malik da shekara goma shi abu hanifa kenan abu hanifa shine farkon malami daga cikin a'immatul arba'a sannan sai imam malik ya biyo baya sai imamu shafi'i sai imamu A sai imamu ahmad daga baya an gane ku to wayannan malamai gabaki ki su ala hudan min rabbihim wa rahma suna kan shari'a daga ubangijinsu da kuma rahma an gane to sabanin su ba wal ikhtilafu ni'matu lil umma sabanin su ni'ima ne ga al'umma to me ma'anar sabanin su ni'ima ne ga al'umma idan suka yi sabani mutum ya yi zaɓi sarka ya zaɓi wanda ya fi so a ciki wannan ya ce cin naman doki haram wannan ya ce cin naman doki halal wannan ya ce cin naman doki makaru wannan ya ce cin naman doki kaza to duk wanda ka ɗauka ya yi daidai suna ce sabaninsu rahama ne ga al'umma kinan sabani yana zama rahama? Hmm? zai yi a ce a samu sabani kuma sabani ya zama rahama? wale sha a rubuka laji alal nasa ummatan wahida wala ya zalu na mukhtalifina illa mun rahimar rabbu wale zalika khalaqahum hmm? kana nasu ummatan wahida faktalafu mutane sun kasance al'umma ɗaya sun samu sabani shin sabani in ba kan lalura ba yana halatta a'a an gani to saboda haka ma'anar cewa sabanin sarama ne mutum ya duba malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani kowa ka duba hujjojinsa wanda ya fi karfin hujja sai ka ɗauka to sanan bangaren za mu ce rahama ne ba wai ra'ayin malami ɗaya za mu saurara ba akwai malamai da yawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai mu duba mu yi tankaɗe da rairaya sai mu yi amfani da ayan nan allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana zina allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya kuma waɗannan su ne ma'abota hankula kenan idan malamai suka yi saɓani babu wanda ya ce ka yi zafi kanka an gani ya hukuncin shan giya shan giya a sha giya kaɗan ya halatta akwai daga cikin mazali masu cewa ka sha giya kaɗan amma kada ka bugu akwai masu cewa shan giya da kaɗan da mai yawa duk haramun ne sai yanzu mutum ya zaɓi wanda ya fi mai sauƙi ko zai zaɓi wanda ya fi ƙarfin hujja zai zaɓi wanda ya fi ƙarfin hujja saboda annabi sallallahu ya ce ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram duk abin da in mutum ya sha da yawa yakan bugu to kadan nan ma haramun ne to kaga ashe wancan ba da yazo cewa a sha kadan kada a bugu ba za a yi aiki da shi ba duk da cewa malamin da yawan nan baɗi malamin sunna ne malamin sunna ne istinbadin amma wannan magana da ya faɗa za a auna shi da ma'auni na shari'a in ya yi daidai a ɗauka in bai yi daidai ba a nema masa gafara a ajiye wannan magana amma kuma wannan baya kayar da darajar shi baya sanyawa a ce ba shi da ilimi ko a ce kaza an gane saboda annabi ya ce izashta hadal hakim fa asaba falahu ajrani wa izashta hada fa akka falahu ajrun wahid idan shugaba idan malami yayi ishtihadi yayi hukunci sai ya dace yana da lada biyu idan kuma ya hadi ya kuskure yana da lada daya ashe kenan mushtajidi ba abin zargi bane shi ya yi iya kokarin sa ne yana nema mana maslaha in ya dace ya samu lada biyu in ya kuskure da lada Allah baya tozartar da aikinsa in dai mutum malami ne tsakani da Allah yake yi sai ya yi istinbadi ko da kuskure ya lada gare shi an gani saboda akwai ayan da Allah ya ce mana Allah ya ce mu ringa yin addu'a da shi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu in muka manta ko muka yi kuskure ashe babban malami mujtahidi sai yayi istinbadi sai ya kuskure Allah ba zai kama shi ba bil hasal saboda kokarin da yayi wajen nemo nemo mana hukunce hukuncen da za aiki da shi zai ma samu lada ne an gane wannan ko saboda safanin malamai zai iya zama rahama ta bangaren wato a bamu dama mu duba wanda ya fi karfin hujja amma ba wai zaɓi kanka ba a ce kawai mutum ya ringa duba duk inda ya gada ma ya zaɓa a'a in ka ce wai duk inda ya inda ka gada ma zaka zaɓa wata ran zaka zaka zaɓo sharri an gane ko to duk wa'annan malamai malaman kirki ne su kenan abin nufi wa'annan malamai malamai ne na ahlus sunna malamai ne talafawa ne su ko malamai ne mutanen kirki idan mutum ya soki ɗaya daga cikin wayannan to ba a kiran shi dan salafiya dole ne ka san mutuncin wayannan malamai a matsayin ka na ahlus sunna sai dai cewa ka san mutuncin shi baya hukunta kuma a ce musu ma'asumai akwai bambanci tsakanin wane mutumin kirki ne da kuma wane ma'asumi ne na fatan gani ana iya samun mutum mutumin kirki ne amma kuma ba masu yi zai iya kuskure to wannan shi ne wasu ba sa ganewa in an ce wani babban malami ne musulmi ne to ai shikenan ma mata abin da ya faɗa daidai ne a daidai sai Allah an gane ku na'am junaidu na kawo mu. shi ba ash'ari shi abul hasan al ash'ari jagora ne shi abin gabatarwa a wajen akida shi imam ne jagora ne abin gabatarwa shi kuma junaidu mu tariƙansa mai kakkiya shi. shi malam yana bin dariƙa ne na sufaye dariƙa junaidiya an gane wannan ku mm. shi junaidu malamai suna masa yabo na alkhairi cewa mutumin kirki ne kuma yana gudanar da al'amarinsa akan kitabu wa sunna amma yanzu ba na tsammani a samu wata dariƙa wanda za a ce wannan dariƙa ce tana bin kitabu wa sunna kusan dariƙokin nan sun kirkiro shirka sun kirkiro bidiyoyi sun kirkiro abubuwan da ba su da asali a cikin addini sun tura amma shi junaidin kanshi junaid al-baghdadi an ce ra'isu sufiya al'amiri da bizahiri shari'a wa batiniya da riƙuhu mu. an gane to wannan maganan dariƙansa mukawwama ce to dole sai an bincika an auna dariƙan shi da littafin Allah da sunna idan abin da ya zo da shi ya dace da kitabu da sunna babu wani bid'a to za a ɗauka amma dai shi dai karan kansa ana yi masa kyakkyawan yabo ibn taymiya ya masa kyakkyawan yabo da shi da abdul qadir al-jilani wayannan aqidan su aqida ce ta ahlus sunna manhajin su manhaji ne na ahlus sunna sai dai wannan tarikan da aka faɗa cewa nashi to ya kamata a ce a ga littattafan da abin da aka rubuta cikin tarikan in sun dace zai yi a ce dariƙa su banci kuma ya dace da kitabu sunna na'am الأولياء كرامة لا تنكر لما الدعاء نفعه مؤثر to kuma wannan abul hasan al-ash'ari kenan wanda wanda ɗan asha'ira ke jingina kansu zuwa gare shi an gani to kamar yadda kowa ya sani abul hasan al-ash'ari yana da matakai guda uku a rayuwarsa akwai matakin farko ya rayu tare da ainihin mijin mahaifiyarsa shi agola ne ga wani babban malami na mutazilawa ana kiran shi jufa'i abu aliyu jufa'i wato mahaifiyar abul hasan ta aure shi wannan malami kuma abul hasan ya zauna tare da wannan malami shekara arba'in yana koyon akidan itizal ya zauna shekara arba'in daga baya wata rana yana bacci sai ya mafarki annabi ya ce masa ya abul hasan alaika bi sunnati ya kai abul hasan ka lizirci bin sunnata daga nan ya zo ya watsa daki da mutazilanci ya zo kuma ya fara binciken ƙur'ani da hadisi yana ciro dalilai sai ya zo da mazhaban shi ta tsakiya ita ake kira mazhaban asha'ira wanda bai gama fita daga mutazilanci ba amma ya dumfari sunna kuma ya dan dumfari sunna sunna mutazilanci mutazilanci an gane to wannan ya fi wato wannan akida ta fi ci gaba fiye da inda ya baro da to daga bayan ƙarshen rayuwarsa sai Allah ya shiryar da shi zuwa ga aƙida ta Imam Ahmad dan daga baya ya rubuta littafin al-Ibana a cikin ya ce wannan littafin Ibana ya gina ta ne akan aƙida ta Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Imam Ahmad bin Hanbal wanda wannan ya gina ta akan aƙidan salaf a gane ku to saboda haka wannan ash'ariyanci din ya riga ya bar ta kafin ya bar duniya masu bin sa masu cewa su a sha'ira ne sun tsaya kan wancan mazhaban shi ta biyu wanda mazhaba ce ta kuskure ita ma an gani to shi na gashi a ya karama waliyai suna da karama ba a inkarin karama waliyai a gani akwai karama sai dai dole ka san waye wali. suna an gani don akwai mutanen da suke da da'awan walittaka alhali ɗanu ne su sai ka bincika saboda Allah ta'ala cewa yayi ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su kuma ba sa bakin ciki su ne wa'anda suka yi imani kuma suna jin tsoron Allah dole wali ya zamanto yana da imani kuma yana jin tsoron Allah an gani to kenan dole ne kafin a kira ka wali sai mun ga aqidan ka ya dace da na sunna manhajin ka ya dace da na sunna ibadanka ya dace da na sunna mu'amalanka ya dace da na sunna idan akidanka da manhajinka da ibadanka da sulukinka da kaza ya saba ma sunna kai ba waliyin Allah bane waliyin shedan ne kai an gane ku ana samun karama ba a inkarin karama masu inkarin karama su ne mutazila kamar yadda Allah yake ba annabawa mu'jiza to Allah yakan ba waliyai karama za ga wani lokaci wali sai ya aikata wani abu shi bai ma san lokacin da ya aikata ba akwai wanda aka bi shi a guje ana zuwa a kama shi yana gudu yana gudu za a kama shi ya shiga cikin ruwa sai ruwan ya zama kamar dutse ya taka ya wuce haka wannan Allah ya ya girma shi da karama shi kanshi bai san ma abin zai faru ba shi dai yana gudu yana ceton ran shi kawai da ya shiga ruwa kawai sai ruwan ya zama dutse ya taka ya wuce sun sauran suka sai koma ruwa haka wannan karama ne akwai wasu sahabbai da sun je wajen manzan Allah karatu cikin dare bayan sun dawo sai Allah ya ba su fitilla guda biyu wannan ga fitilla a hannun daman shi wannan maza suna tafiya wannan fitilla yana haska su haska ke gida suna rabuwa sai wannan fitilla ya nan wannan ya nan kowa ya shiga gidan shi shi ke nan fitilla ya mutu kaga ai su kansu ba san za su samu wannan fitilla ba Allah ne ya ba su shi misali ko to duk irin wayannan ga Maryam alaihi salam ita ma ta zo ma da kala alaiha zakariyar mihrab waje da indaha rizka ai karama ne duk sanda zakariya ya shiga mihrab sai ga maryam tana cin wani abinci abincin da ba a samun shi a wannan lokacin amma ita tana ci ya maryam an na laki haza ya ce maryam ya aka ta samu wannan sai ce huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to kaga maryam Allah ya bata karama kasance wata waliya ce sai Allah ya bata ita ma bata san hakan zai faru ba amma mutum ce jama'a ku zo ku taru zan zan nuna muku karama to da ganin wannan waliyin shedan ne shi waliyin Allah baya alfahari da karama Allah yakan yi amfani da wannan karama ne dan ya bashi kariya an gane ku yawwa maddu'a nafsuhu mu'assir sannan addu'a ya wato dole ka bambanta akwai akwai karama na shedan fa akwai wani wanda ya kai intaha wajen bautan ɗan zai iya zuwa yanzu kuna zaune ta ana jin yunwa ba abinci ya wasu irin ya zaga zaga ya iri ya shamsa ya iri ya kaza kawai sai ka abinci ya mutu sai rarraba mu kuci ana jin gishirwa kawai ya yi wasu manganu kawai ya kira kalmomin wasu na wasu aljanu kawai sai a kawo ruwa kowa ya sha koshi wannan abin da ya kare ya birgita ka ka duba me ya kira ba Allah ya kira ba to shedan ne shi wali shedan ne shi kada ka rufe ga mutum ya tashi sama aljanu suna iya tasar da shi sama kada ka rufe ga mutum an ce kana ganin shi anan ana karatu kuma gashi a Saudiya yana kaya tawafi duk matsalan aljanu suna iya yin haka babban abin da za a gane waliyin Allah al-imanu wa taqwa in babu wannan imanin da taqwa duk abin da zai yi na mamaki kada ka rufe kada ya firgitar da kai dajjal in ya zo karshen zamani zai yi abin mamaki da yawa zai ce ba kasa ta fitar da tsoro. lokacin ba a ruwa kasa a bushe kake ta fitar da tsiro kuma ta fitar da Ka ga mutumin da ya mutu ya ce ma mahaifinka shekara shi nawa da rasuwa shekara goma ce to mu je kabarin zan fitar ma da shi kuma ya ce mahaifin ya fito ga mahaifinka ya fito kayi magana da shi shi ne kuma gashi ne amma wannan wannan ba zai rude ka ba in ka san akidan ka na san dai wannan dajjal ne kafiri ne shi saka wannan yana daga cikin tasiri na shedanu Kulman kana fi dalalati falyamjud lahu rahmanu madda wanda ya kasance cikin bata to Allah ya kan masa talala gayan talala Allah ya saka masa mara ya masa kiwon ragon layya an gane ba ma kai da kasan ka ba za ka rude ba Su waye za su gurbewa sufaye da suke yarda da karama sosai ba wuya za su shige in dajjal ya zo cikin sauki zai fashe su haka nan kiristoci sun yi imani da miracle coci ma wanda ba a bera ku coci nan ba ya ja dole sai ka ce ka je ka koyo tsari sannan ka buɗe coci saboda in ka zo kai wasu irin abubuwa kana yin abu mamaki ka taɓa mutum a ga kaza to sai ka cocin ka ya cika ba ruwansu da abin da kake faɗa wannan abin kawai ya dame su to shi ko halin suna ya ga ana kan yin wannan abin zai tsaya ta kallo ne wannan tsafi ne wannan shaidani ne to ai ban gana karanta da aƙida ba to duk wannan ba zai tsalli ka kawo a matsayin ka na ahlus sunna duk wurin da kaga ba a karanta da gida, an tsaya ana so a rubuta mutane da wannan to kaga akwai ci a wajen an gane na'am kuma du'a nafsuhu mu'assir sannan shi addu'a amfanin shi ba yana da tasiri addu'a yana da tasiri In inda bai da tasiri da Allah bai ce mu yi addu'a ba wani za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wata da'i za da an, ko kaga shi kenan Allah ta'ala ya nuna mana mu yi addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roke ni in amsa muku innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin to amma akwai daga cikin sufaye yan hakika masu cewa addu'a ba shi da amfani karka ba ta lokaci da addu'a Allah ya riga ya kaddara komai ba sai ka yi addu'a ba to shine malam yake musu raddi shi malam sufi ne amma ko bai yarda da wannan aƙida na sufaye yan hakika ba masu cewa addu'a ba shi da wani amfani akwai sufi mai cewa shi ya fi karfin ya roƙi Allah kawai Allah ya yi abin da ya dace da shi shi ne wallahi ba na taɓa roƙon Allah ba Sai abin da Allah ya zarge da shi kawai shi kenan to wannan ya saba ma aqida Allah ta'ala a cikin Qur'ani ya ce mu yi addu'a manzon Allah wanda shi ne fiyayyen halitta yayi addu'a to da dai Allah ya ce mai addu'a manzo Allah ya yi addu'a magabatan mu sun yi addu'a Su da addinin wa muke koyi an gane sannan addu'a amfani shi mai tasiri ne na ولا نبي قد أنت يشتبى أو عبد أو ذو أحد قبل النبى ولا نبي باب النبي كو كدن مچي da ake zaba an gane wannan matsala ce filafiya shin annabawa duka maza ne ko ana iya samun mata khilafun bainal ulama akwai malamai irin su ibn hazm irin su imamul qurdubi suna da fahimtar cewa mace na iya zama annabi akwai annabi akwai annabiya suka ce maryam annabiya ce an gane ko asiya matar sai auna annabiya ce mahaifiyar annabi musa annabiya ce in ji su wa ina ila ummi musa an arbi'i kaga Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa ki shayar da shi to gashi Allah ya mata wahayi annabi ya ce ta ga ainihin Maryam alaiha salam menene فتمثل لها بشرا مني فأوحينا إليها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا kaga mala'ika ya zo ya kawo masa wahayi kaga ma annabiya to wannan shine mazhaba na irin su ibn hazm da sauran malamai amma ke yawa daga cikin malamai jumhur sun taba akan cewa mace ba ta zama annabiya sun kawo ayan nan wa ma arsalna min qablika min rasulin a wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ba mu taba aiko wa ma arsalna qablaka ba mu taba aikowa gabanin ka ba illa rijalan nuhi ilayhi face mazaje da muke musu wahayi ba mata yi ba saboda haka fasalu ahla zikr ku tambayi ma abota ilimi in kuntum la ta'lamu sun ku kasance ku ba ku sani ba wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin to suka ce to wannan shine hujjar cewa Allah baya aiko annabi mace sai dai namiji a gani in an turo annabi ya mace za ta ringa shiga cikin maza tana yin da'awa ne ya za ta gudanar da da'awan za ta jagoranci maza ne za ta rabu da gidan mijinta sai ta yawo ya za a gudanar da al'amarin to akwai dai tattaunawa na malamai abin da dai farin jaye wajen malamai babu annabi ya mace sai dai namiji kuma duk da abin ya bambanta akwai ta'arifin annabiya menene ma'anar annabiya ba suna sai an san menene annabiya in an dauka annabi shine wanda aka bashi wahayi ba ce gaya kowa ba za a iya samun mace in kuma an dauka cewa annabi shine wanda ya zo ya zo don ya tabbatar da sakon manzan da ya wuce akwai ta'arifin da ke cewa annabi shine wanda bai kawo sabon littafi sabon shari'a ba ya zo ne don ya tabbatar da sakon wancan manzo Kuma fahimce ni yawa misali kamar a cikin banu isra'il Allah ya turo annabi Musa sai Allah ya ce an inna taura ta fiha hudaw wa nur lalle mun saukar da at-taura a cikin shi akwai shiriya da haske wa ka ba at-taura annabi Musa da Allah ya ya hukumu bi annabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu annabawan da suka miƙa wuya ga Allah suna hukunci da at-taura ga ainihin Yahudawa kaga a taura ne annabi Musa aka ba to bayan annabi Musa ya bar duniya sai Allah ya sa aiko annabawa suna suna yin hukunci da taura kaga shi su sun zo Allah yana musu wahayi dan su fassara wa mutane a taura daidai amma in an ce mutum annabi ba wai ya zo da sabon littafi bane ya zo ne ya tabbatar da sakon wancan manzon da ya gabace shi kanar banu isra'il fasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wala nabiya ba'd wa sai kunu ba abi kula fa ya yafsurun to muka dauki annabi yana zuwa ne ya karanta da al'umma Allah ya masa wahayi ya karanta to ba zai yi a samu mace ba shi ba dan zai karanta zai rinka cuɗanya maza da mata za a yi ta kenan amma an dauka cewa annabi shine wanda ake ma wahayi a ba shi shari'a amma ba a ce gaya wa kowa ba za a iya samun mace ita kaɗai ce a sakon ya shafa za ta gaya wa mutane ba duk da wannan ta'arifi malamai sun ce akwai kukure a ciki ya za a yi a baka sako kana kallon kurakurai kai kadai kai aiki da sako kamar sauran mutane ina ka ake innal ladzina yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda ina ka ake lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu na ka ake shi al'adun wasu malamai ta ce wannan tarihi akwai matsala a cikin shi Allahu a'lam ko kuma bawa ba a samun annabi ya zan bawa don bawa yana karkashin mai gidansa mai gidan yana iya hana shi ya je da'awa au a ahatin ko duk wani ma'abocin aibi kafin annabta kafin ya zama annabi yana da aibi ila kafin ya zama annabi yana da kurakurai an san shi mutumin banza ne shi sannan kuma daga bayan sai a ce ya zama annabi Allah baya hana. ko a ce kafin ya zama annabi yana da wani aibi kamar kuturu ne shi kuturu ne ko yana da ciwo wani ciwo ne wanda ake kyama a cikin al'umma to Allah bai taba aiko Allah kan zai aiko yana aiko kammalan ne shi wanda bai da makusa kafin ya zama annabi Uthman wa Sandar laita anbiya fi arjayil aqwal lakin awliya Luqman da Iskandar dukkan nai ba ba annabawa bane su gazancen da ya fi shahara ya fi rinjayi sai dai ku waliyan Allah ne an gani mm. lukman ba annabi bane haka nan shi ma zulkan nayin abu salin amla wakila balwali saɓani ya zo game da khidir shin khidir annabi ne ko wali saɓanin ya shahara munjali kuma a bayyane yake shin shi manzo ne ko a'a aka ce kai wali ne shi an gani kamar su ahalus suna kai annabi ne shi su sufaye suke cewa wali ne kuma nan ɗan hakika ke cewa ana iya samun waje ya fi annabi saboda Allah ta'ala ya tura Musa ya je karatu wajen annabi wajen wajen wali kul hal yasawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun saka khidir wali ne kuma ya fi annabi Musa daraja shine muka ce ba mu yadda ba khidir annabi ne saboda shi ma duk abin da ya aikata ya ce wa ma fa'altuhu an amri ya aikata ne ta hanyar wahayi an gani shi abin da na yi din nan daga Allah ne shi wa wajen da abdan min ibadina a sai na atainahu rahmatan minna wa hu min ladunna ilma kaga wannan ilimin min ladunna a wajen kufaye ilimi ne wanda Allah da shi da shi suke ni kalbi an rabi a wata ahalin sunna Allah ya sauka mishi da wahayi ne kamar yadda yake ba kowane annabi shi annabin Allah ne shi an gane ko ba zai yi Allah ya tura wani ya karatu annabi ya karatu wajen wanda ba annabi ba na'am الفاصل بين التدوين والاتباع ساكنة 31 والصحابة رضي الله عنهم sahabbai Allah ya kara musu yadda fatihum ashiyahu abubuwa da yawa sun kuɓu cewa sahabbai na annahum takharraju fi madrasatin nubuwa duk da sun yi takarruji a cikin makarantar annabta ko sabai zai karatu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka abubuwa na ilimi ya kubuce musu da yawa kuma su Allah ya kara musu yadda su ne mafi sanin al'umma da al'amuran manzan Allah babu wanda ya fi sahabbai sanin al'amuran manzo sallallahu alaihi wasallam musamman ma kula fa'a washidun ga umar na Allah ya kara masa yadda dan yakun ya bai kasance ya san sunnan neman izini ba ku duba zurfin ilimi na umar bai kasance ya san sunnan neman izini ba hatta akhbarahu biha abu musa radiyallahu anhu har sai da abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu wanda bai kai shi ilimi ba ya bashi labari abu musa ya kawo ziyara gidan umar ya nemi izini sau uku assalamu alaikum a adkhulu assalamu alaikum a adkhulu assalamu alaikum a adkhulu bayan ya gama neman izinin Umar bai fito ba kawai sai kama hanya ya tafi ashe Umar yana can cikin gida yana ta kokari yana kici zai fito Umar na fitowa sai ga Abu Musa ya nisa sai ya kira shi yaya za ka zo ka nemi izini ga nan zan fito kuma ka zo ka tafi yake saboda manzo Allah ya ce neman izini ana yi ne su uku yace lalle sai ka kawo mun tabbas sai ka kawo mun shaida yace zo mu shine sai ya zo ya kai shi wajen ash'arawa mutanen yaman da makabilan shi ne abu musa al-ash'ari to a ciki akwai wani karamin yaro yace kai bawan Allah ga ya mun bai manzo Allah ya faɗa game da neman izini sai karamin yaro sai ya kawo hadisi cewa annabi ya ce neman izini su uku ake ya kawo hadisin cikakke an gane ne Umar Yace da ba zan ka kawo hujja ba sai na hukunta ka na ɗauka kayi da ka ne kuma ne to kaga anan wajen irin masu cewa a yaushe da ya kai karatun da zai iya gano kuskuren malam wani akwai wannan tunanin a yaushe kai karatun da zaka iya gano kuskuren imam wani to wannan yaro dai karami ne a wajen ilimi ila umar ya fi shi ilimi sau tamanin amma gashi ya gano wani wani ilimi wanda umar ba shi da shi an gani don ka fi kowa ilimi bai nuna akwai abin da bai nuna cewa babu wanda zai iya gano kuskuren ka cikin ɗalibanka ba za ka iya fi kowa ilimi amma kuma ɗalibanka za su iya gano malam yayi kuskure waje kaza na'am kuma sai kama hujja da ansar عمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة كما عمر الله يقارى ما في يدا شيء mafi sani fiye da wanda ya bashi labarin wannan hadisi. umar ya fi wannan wanda ya ba shi labarin hadisin sanin ilimi ya fi zirfin ilimi amma a wannan matsalar shi wannan ya sani umar bai sani ba وذلك لم da عمر رضي الله kuma Umar radiyallahu anhu bai kasance ya sani ba cewa lalle mace tana gado daga diyar mijinta ba cewa mijinta in an kashe shi aka biya diya za ta gaji diyan ba bai sani ba man yara anna diyata lil asila a Umar yana ganin diya na dangi ne ita mace ba za ta gaji diyan ba danginsa su ne za su gaji diyan kawai in an kashe mijinta to dangin ne za su gaji diyan bane ita shine fahimtar Umar hatta kataba ilayhi Dhahhak bin Sufyan har sai da wani sahabi Dhahhak bin Sufyan ya rubuta wasiƙa zuwa ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa amiru li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala ba'd al-zawaj shi wannan sahabin shine gwamna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wasu sashen kauyuka Umar ya tura shi ya zama gwamna a wasu sashen kauyuka يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشلم أصحابه sai ya rubuta mai wasiƙa yana ba Umar labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gadar da wata mata mai suna ashiyar al-dababi a matar kai matar wani mutum ana kiran shi ashiyar al-dababi ya gadar da ita daga diyan mijinta daga diyan mijinta ya gadar da ita sai gado sai umar ya bar ra'ayin shi A gani umar ya bar fahimtarsa da ishtihadin shi ya koma zuwa ga abin da ya tabbata cikin hadisi A gani, inda yanzu ne sai ya ce to ya za a yi umar ya zo ya zo ya bar hadi ya koma ya rike bola na bakan gani sai ga hadisin manzo Allah ya ce bola sai ga magana manzo Allah ba shi da kima amma maganar wani malami shi ake mutuntawa ka wannan ba karamin halaka bane da fitina an gani duk mutumin da zai zo ya fifita ra'ayin wani malami wanda malamin nan kafin musulunci ya zo musulunci ya riga ya bayyana kafin ma ya zo duniya an daɗe ana musulunci kafin a haife shi amma kuma yau maganar shi ya fana musuluncin musulunci gaba daya dan menene musulunci qur'ani da hadisi manzo Allah to sai zaman to ba a mutunta qur'ani ba a mutunta hadisi ra'ayin malami ya kana hadisi kaga wannan ba karamin halaka bane an gane wannan ku dole ne a matsayin ka na musulmi ka mutunta maganar manzo Allah fiye da na kowa Shi ne Allah ya aiko dan ya zama dan sako zuwa gare mu ya karantar da mu addini na'am wa qala law lam nasma' bi hada lakazai na bikin lafi ce da ba mu ji wannan hadisin ba in ji umar ba da mun yi hukunci da sabanin haka ashe mutum na iya yin ishtihadi ya yi kuskure kaga dai umar a nan wajen ishtihadin da ya kuskure ne amma da ya zo ya ji hadisi bai yi kasa a gwiwa ba sai ya janye ra'ayinsa ya koma ya ba hadisin صحيح حسن صحيح والنسائي الكبرى وابن ماجه وابن أبي شيبة وغيره. نعم. هناك أحاديث akwai hadisai da yawa da sun kubuce ma Umar sai wanda yake kasa da Umar a wajen shekaru da ilimi sai ya riske abun nan ana so a nuna mana kada ka ce ai bin taɓa yiwuwa a yaushe kai karatun da za ka iya gano kuskuren wani a ba haka bane amma da ko da ka kai karatun shi ba Allah zai iya ganar da kai kuskuren wani malami eh. za a yi kokari Allah ya ba wani Allah ya fata da kai Allah ya kara ka ba duwa kada mai tambaya farko yana tambaya ne wasu matakai ya kamata an goye ni kafin ya tara da amarya ranar fari to wani bawan Allah yana tambaya cewa wasu matakai ya kamata an goye duka kafin ya tara da amarya farko dai idan ya shigo gida zai yi alwala kuma zai umarci da ta yi alwala za su yi sallah raka a biyu da shi da ita sannan kuma zai kama kanta ya mata addu'a ya sanya mata albarka ita ya Allah ka sanya mata albarka ya Allah kai kaza zai mata addu'a nan in har zai yi alaƙa na aure da ita zai addu'a Allahumma jannibna shaytan wa jannibna shaytan ma razaqtana annabi ce to idan Allah ya azurta su yaro a cikin wannan hali shedan ba zai shafe shi ba to wannan kenan a takaice shi ne abin da za a zai aikata Allahu a'lam malam tambaya ta biyu ya ce aka samu wasu musulmai da suke faɗa game da wannan siyasar da ke da fara cewa shugabancin Najeriya baya tsakan iko kirista bukata ya a samu wanda zai yi adalci wannan magana ta su tana kuskure ce wallahi sauki hmm. Allah sauki sai ma ga muka fara Allah ya sauki eh, shi ne kaga wanda ya fada ran shi ne ma cewa kwata kwata ma ba ma musulunci a cikin mulki a gani shi ne ba haka dole ne a ka'ida ba a cikin tarihin musulunci ne ba taɓa samun musulmi yarda da shugabancin wanda ba musulmi ba a ka'ida a cikin kula bawon rashidun gaba ɗaya wane ne ba musulmi ba an taɓa yin zamanin da aka sa musulmi da kajirin su mulki a zamanin zamanin musulunci babu kawai wannan wani hali muka samu kanmu wanda kuma ya kamata mu nema kanmu mafita mai kyau kada mu zo kawai neman kuɗi galiban mutane neman kuɗi ke damun su mutane kawai suna neman abin duniya ne da wannan siyasa in da siyasa ne amma da wani mamakin ma da na yi wallahi wani ya ce wai wannan siyasa wai yana mamaki masu cewa dimokuraɗiyya ya saba musulunci malamin addini ba ana fiye da shi wai mamaki yake mai bambanci tsakanin dimokuraɗiyya da musulunci wai ai abubakar shi ne farkon wanda ya fara yin ya fara zuwa da delegate da shi aka ya kai zaɓe wallahi kuwa in ka je irin jahilcin da ake ake aiwatarwa da sunan wai tabbatar da wannan siyasa, wannan siyasa ya yi gabas musulunci ya yi yamma kawai in mutum ya zai shiga cikin wannan siyasa ya san cewa ba ba kuma musulunci ba ya fi sauki a gare ka ka dauka cewa wai musulunci kake yi in ka ɗauka cewa wannan siyasa musulunci ne yanzu a cikin a cikin siyasa da zaka je kai shugaban kasa a cikin yan majalisar ka akwai kristoci akwai masu bautan gunki kuma za a iya zama in za a kawo motion ba mai kawo motion da qur'ani da hadisi ko akwai wanda ya za ya daidaita shi da musulunci ai shi harkar musulunci komai za ce Allah ya ce annabi ya ce ni ko masu tasiri a wajen malaman addini dole in za a yanke hukunci za a kira manya-manyan malamai ne masu zurfin ilimi a majalisa ko za su duba to yanzu yaya hukuncin auren jinsi sake to manyan malamai ku yanke mana hukunci to suwa yake yanke hukuncin auren jinsi ya halatta ko bai halatta ba yan majalisa wani wani bai ma san haram da halal ba kawai zai gina ne a na ne ina ganin a bar auren jinsi ya halatta to irin wannan wanda babu qur'ani babu hadisi babu Allah babu annabi babu wanda yake kawo Allah da annabi a cikin majalisa to ya za a yi ka zo ka daidaita wannan tsari ka ce wa yayi daidai da musulunci akwai matsala kawai masu dan dama dama su ne masu cewa halin da muka samu kanmu ne lalura ne kaga wannan ya san abin da yake ya gane cewa ba abun tsarin ba ba namu bane dole na gaba muna bukata a samu namu ina fatan gani to shine na ai namu alade ma zai fi da dama dama Allah zai sauke a lalura ne dai a dai bashi haka an samu mun samu kanmu cikin wani lalura Allah ya kawo mana karshen sa kawai eh. Allah ya kawo mana karshen demokradiyya ya kawo mana tsari na musulunci shine namu wannan bare ne to duk malamin da ya buɗe baki ce wannan tsari daidai yake na musulunci wallahi zai iya riga wallahi ba abin da ya haɗa su democracy an ce government of the people for the people and by the people shi kuma shari'a ba government of the people ne ko farko divine law ko from Allah ne daga Allah shi shari'a daga Allah ne komai nashi daga Allah ne ba ba ra'ayin wani dan adam a cikin shi ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شنو إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك